ko ba haka bane yanzu an zo za a ci musulmai da yaƙi biranka ka zai iya fansansu sai ka juya ba ka juya ba sai ka zara alƙalami kai bayani ko ba ce ka zalunci wani ba sai ka fito da gaskiya hakan kai shugaba ne za a zalunci mutanen ka karka kalli kujeran ka kalli kabarin da za a ije ka eh karka kalli zan rasa kujeran zan rasa kaza ai ina da target din 2020 kaza za a ban kaza zan daga da kaza an koma kaza wa ya sani ko a lokacin kana kan kafadan mazaje hudu an jefa ka a tarbaya sai me ka tsaya mu al'ummanka da addinin ka kar ka zalunci wanda ba musulmi ba kar ka zalunce shi amma duk haƙƙin da na mutanen ka ne ka tsaya a ba su ka fifita matsalansa akan matsalarka Allah zai fifita bukatunka akan matsalolinka kai ma wallahi haka abin yake in dai za ka tsaya ma wani don Allah to Allah ba zai walakanta ka ba sirrin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Madina masallacin da sallah ɗaya lada dubu sallah ɗaya lada dubu ko ta nafila ko ta farilla ko ta gawa idan gawawwaki as-salatu alal amwat haka za ka ji wani lokacin ko sallah ga gawawwaki ga sunan ba kai ma baka san yawansa ba kila sai ka je bakin baki ka kirga in ana shiga da su amma duk gawa ɗaya falada dubu kake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske dajjal bai isa shiga garin Madina ba amma ya ce bari ku ji ka tashi ka je ka biya ma wani musulmi bukatarsa da ke cikin damuwa ka cire masa takaici da damuwa wallahi shi ya fi fiye da ka zo masallacin nan ka tare kana ittikafin shekara 27